يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha biyu ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da tara da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama muna nan har yanzu a cikin babi na sha uku babu bayani kafarati turuqil khair babin da ke ɗauke da ayoyi da hadisai da ke bayani a kan yawaitar hanyoyin alkhairi a musulunci a yau insha Allah ta'ala karatunmu zai kasance a kan hadisi na 134 mu kuma goya da hadisi na 135 a ƙarƙashin kuma babin da muke ciki babi na sha uku zai kama shine hadisi na sha takwas da kuma hadisi na sha tar da ke biye da shi an jabir radiyallahu anhu qal an karɓo daga sahabin annabi jabir allah yarda da shi ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce kullu ma'arufin sadaka duk abin kirki a musulunci sadaka ce rawahu bukhari imam al-bukhari ya rawaici wannan hadisi wa rawahu muslim har wa yau imam muslim ma ya rawaice shi min riwayati hudhaifa radiyallahu anhu a ruwayar da aka samo daga sahabin annabi hudhaifa Allah ya yarda da shi anhu ma ya cewa daga dai sahabin annabi jabir dan abdullah radiyallahu anhu Allah ya da shi ya yace ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace ma min muslimin babu wani musulmi ya su gharsan da zai dasa wani dashe illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa face sai abin da aka ci daga wannan da shan ya zame masa sadaka wa masu riƙa min hula sadaka haka abin da aka sata na wannan abin da ya dasa face sai ya zama masa sadaka wala ya zara'uhu ahadun babu wani da zai ragi babu wani mahaluki babu wani bawa ba wani ɗaya daga cikin bayi da zai ragi wannan abin da ya dasa illa kana lahu sadaka face sai hakan ya zama masa sadaka a gare shi وفي رواية رواه مسلم مسلم يروي شوانا حديث وفي رواية الله أو رواية إمام مسلم فلا يغرس المسلم غرسا باب مسلم دزي دس وندشي fayakulu minhu insanu sai wani mutum ya ci daga wannan abin da ya dasa wala dabba ko kuma wata dabba ta ci daga abin da ya dasa wala shay'un wasu kuma nasu wala tsayirun babu wato wani abu da zai ci ko kuma wani tsuntsu da zai tsatsaga daga wannan abin da ya dasa illa kanat lahu sadaqa face sai abin da aka ci din ya zama masa sadaka rawayahu jami'an duka da bukhari da muslim sun rawaci wannan hadisi min riwayati anas radiyallahu anhu a ruwa da aka samu daga annabi daga sahabin annabi anas Allah ya yarda da shi qauluhu yarza'uhu fadar da aka a cikin hadisin cewar iyar za'uhu abinda ake nufi da shi ai iyan qusuhu abin nufi yana ragasa ba wani abu da zai ragi wannan abu da aka dasa face sai ya zama sadaka ga wanda ya sa abu wani sunan hadisan da za mu bibi bayanin su insha Allah ta'ala sahabin hadisi ana kiransa da suna Jabir dan Abdullah dan Amr dan Haram sunansa shi jabir sunan mahaifinsa abdullah sahabi ne ɗan sahabi ana masa alkunya da abu abdullah ma'ana baban abdullah shi jabir babansa abdullahi kuma ana ce masa baban abdullahi alkunya da sunan babansa sau galibi irin wani takan faru sakamakon wani za ka tara yana sa sunan mahaifinsa ɗa in ya samu wato ainihin haihuwa sai ga ya sa sunan mahaifinsa sai zama ɗan wannan mahaifin nasa kuma baban mai sunan irin mahaifinsa wasu lokuta kuma kamar da sabai suka saba akan yi wa mutum alkunya ma tun bai riga ma ya aure ba ko da sunan wani ɗan ɗan uwa nasa Ku dai jabir sahabin annab ɗan abdullah ana masa alkunya da baban abdullah mutumin madina ne manana daga cikin al'ansar wanda suka agaji annabi da taimaka masa don isar da sakon addinin musulunci ɗan ƙabilar sulam banu salama ana cewa da shi a sulami mana ɗan ƙabilar bani sulai ina daga cikin sahabban annabi wanda suka rawaice hadisan annabi masu yawa ana sa cikin mahaddatan sahabbai game da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rawaci hadisi dubu da ɗari biyar da arba'in kuma ina daga cikin waɗanda suka halarci wato ganawa wacce ta zama alƙawari da agaji da baiwa manzo taimako da ake cewa al'aqabatu thaniya tattaunawa da taro da aka yi da manzo kafin ya baro makka zuwa madina inda wato da mahaifin jabir abdullah da jabir suna daga cikin wanda aka je aka yi wannan tattaunawa da su wanda su ne suka zama sila da sanadi da manzo ya tattaro daga makka ya ko madina ya halarci yaƙi ɗaiɗai har yaƙi goma sha tara tare da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam amma cikin yaƙe-yaƙen da ya je Allah bai hukunta masa halartar yaƙin Badar da yaƙin Uhud ba Allah ya masa tsawon kwana ya rayu shekaru masu yawa domin Allah cike kwansa ya datar da shi da samun shekara casa'in da hudu a duniya ɗari ba shida da manzo yake cewa shekarun al'ummarsa sittin ne zuwa saba'in yan kaɗan ne ƙwarai masu ɗorawa akan haka to yana cikinsu wannan sahabi a ƙarshen rayuwarsa ya tare a masallacin manzo a matsayin malami mai ba da karatun abin da ya sani na alƙur'ani da hadisan manzo saboda haka karatun da muke a masallaci daga cikin waɗanda suka zama wato 'yan gaba-gaban fara shi da tafiyar da shi cikin sahabban annabi akwai jabir ɗan abdullah saboda haka wannan karatun da ake na masallaci ga al'umma da ɗaɗɗan abu ne mai asali tun lokacin sahabbai ba ma tun lokacin sahabbai ba malamin su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su yi assasa shi saboda haka ya zama malami ga al'ummar annabi muhammad a masallacin manzo haka ya ci gaba da yi har lokacin da allah ya sama ya zama ba ma ya gani idan ya tafi sai dai basira da kuma ilimin aka ci gaba da bayarwa kamar yadda wanda allah ya datar da shi ikon kwaɗo wato ilimi ya samu wato gogewa da ƙwarewa ta sanin allah ce annabi ya ce Don Allah ya tafi masa da ganinsa za ka tarar kuma bai tafi masa da basirarsa ba sau tari za ka ga wanda ya rayu da malamai masana dakka zai zama shaida akan haka <clears throat> akwai wani malami da ake cewa da shi faihan da ya koyar da mu a madina makahun sai dan jagora ya zo kofa aji sai ce da shi to na kawo ka aji da ya buɗe kofa ya shiga shi kuma dan jagoran sai ya koma sai bayan ya yi awa ɗaya ba minti biyar dan jagoran zai zo jira shi a kofa dan tafiya da shi to ya zauna da mu shekara guda amma mun ji a jikinmu sosai duk a malaman da muka bin malamin da wato yake da karatu kamar sa ba lokaci yana koya mana fiqihu idan ya zo mas'ala zai ce wannan mas'alar ta kasu gida biyu bangaren da aka yi sabani da bangaren da aka haɗu akan magana bangaren da aka hadu a kai sai ya faɗo shi ya faɗo malaman da suke kai bangaren da aka yi saɓani sai ya faɗi saɓanin in ya kai biyar ko shida sai ya ce akwai su sannan sai kuma ya faɗi wanda yake kan kowane saɓani sannan sai ya bi kowane saɓani ya faɗo dalilin da suka dogara da shi sannan sai ya bi su ɗaya bayan ɗaya ce dalilin da ya fi ƙarfi kaza dalilin da ya sa aka ce ya fi ƙarfi gashi sai ya ci gaba da faɗo idan akwai sahabbai a maganganu sai ya jero su tukun sannan ya tafi tabi'ai sannan ya tafi masu bin su haka yake har yanzu su imam malik da sauransu makaho wani dan america wata rana ne mana karatu ya tsaye da shi ce wai dan allah wani irin karatu yake mana baya tsaya mu rubuta ya ce ka haddace ni ma haddacewa ne ce ni ma haddace ne kai ma ka haddace haka yake mana karatu kamar zubar ruwa ba kowa yake daukar laccinsa sai tsiraru suke daukar laccinsa saboda da ka san ruwa haka yake zuba aya hadisi duk abin zai kawo haka yake maganganun malamai duk su ya jero su wanda suke karkashin masa to haka akwai malam abdul muhsin al-abbad shi ma ya koyar da mu tauhidi shi ma makaho za ka yana korwa a masallacin manzo a rauda duk hadisin aka zo an wana an wana an wana an wana har aji a ce annabi ya ce to sai ya biyo waɗannan an wana an wana ɗaya bayan ɗaya ya faɗi shekarar da aka haife shi da shekarar da ya mutu da malamansa da ɗalibansa sannan ya tsallaka na kusa da shi har aje kan hadisin sannan kuma sai ya faɗi ma'anar hadisin da bayanan da suka shafi hadisin haka yake sanda ya koya mana tauhidi idan yana magana akan ginshikan imani guda shida ba da gaskiya da Allah mala'iku manzanni littattafai ranar lahira kaddara to in ya gama jero su sai ce dalilin imani da Allah to in alkur'ani zai kawo sai ya ɗauko in akwai aya a bakara sai ya jero su sannan sai tafi cikin al'imran inda akwai ɗauko in a cikin haka nisa'i bakara ali imran nisa'i sai ya duk ayar da take da alaka da wannan sai ya gama karanto su tiran tiran sannan sai kuma ya koma hadisi shi ma dan uwansa ne yake kawo shi bakin aji ba kujerar da zai zauna ya zauna ya fara lacci to haka Allah yake sa in ka tsaye tsakanin da Allah kai karatun ka san shi musamman ma kuma ce ka riga kai daga baya makantar ta to wasu ma suna da makantar suke karatu da yake Allah bai tafi masa da basira ba gani kawai suka rasa to jabir dan abdullah ina daga cikin irin wannan yan baiwa da Allah ya bashi ilimi da basira ya zama malamin al'ummar annabi Muhammad a masallacin manzo tare da cewa a lokacin ba ma ya gani wanda aka sai mai ido ya dage ka bace idan ka ya maka rana da amfani ba ya zama baka da basiran marasa ido ba kuma ga irin guruguru kana gani da shi Allah ya dace da wannan sahabi na annabi jabir ya rasu a madina a shekara ta 74 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin malamai suke cewa shine karshen sahabi daga cikin sahabban annabi waɗanda suka rasu a madina daga shi ba wani sahabi da ya a lokacin cikin sahabban da ke madina shine karshen mutuwa Allah ya ji kansu da rahama ya gafarta musu yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce kullu ma'rufin sadaqa ta abin kirki sadaka ne rawahu imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi mala imam an-nawawi wa rawahu muslim an hudhaifa har wa imam muslim ya rawaito wannan hadisin amma shi ruwayarsa daga sahabin annabi hudhaifa kenan da hudhaifa da jabir suna tarayya wajen rawaitar wannan hadisin na manzo sallallahu alaihi wasallam mai cewa duk abin kirki sadaka ce malam ibnu abi jamra Allah ya ji kansa da rahama yake cewa cewar da manzo yi kullu ma'rufin sadaka duk abin kirki sadaka ce to wannan kalmar ta al-ma'ruf da manzo ya faɗa abinda ake nufi da ita shine dukkanin abinda aka san shi da dalilai na shari'a cewar haƙiƙa wannan abin abin kirki ne ko al'ada ta jama'a ta gamsu tana ɗaukansa a matsayin abin kirki ko ba ta ɗaukansa a matsayin abin kirki shi ake cewa abin kirki mana abin da yake samun tambarin zama na kirki da manzo ce duk abin kirki sadaka ne shine abin da shari'a ta goyi bayansa ta tabbatar da shi da dalilai na hadisan manzo ko kuma na alkur'ani mai girma to shi ake nufi da almaru da aka ce duk abin kirki to da an ce kamar ya abin kirki suka ce abin da alkur'ani da hadisan manzo suka tabbatar suka yi wasu tamfi cewar shi abin kirki ne to shine in kai za ka samu ladan sadaka sannan malam muhammad bin salihul uthaymin allah ya ji kansu da rahama shi ma da ya zo bayanin wannan kalma ta al-ma'ruf sai yake cewa abinda ake cewa ma'ruf shine abin da shari'ar allah ta tabbatar da masaniyar zamantowarsa kyakkyawan abu daga cikin abubuwan da ake bauta wa Allah maɗaukaki da shi to wannan shi ake cewa abin kirki a shari'a abin da shari'a ta tabbatar da kyawunsa da nagartarsa to shi ake cewa abin kirki a shari'ar musulunci sannan sai yake cewa kuma abin da mutane suke da masaniyar zamantowarsa kyakkyawa wanda alaƙar su ta yau da kullum da mu'amala da cuɗanya da goganya a tsakankaninsu suka tabbatar yin wannan abin yana da kyau to shi ma in bai ci karo da shari'a ba ana kiransa abin kirki kenan abin kirki na asali mai tushe shine abin da alkur'ani da hadisi ya tabbatar da nagartarsa da ingancinsa da kyawunsa ana kuma iya samun abin kirkin da mu'amalar mutane ta yau da kullum kan sa su haɗu kan wannan abin yana da kyau to iri irin wannan abin in bai ci karo da dokar Allah ba bai ci karo da shari'a ba shi ma abin kirki an fahimta to malamai suke maganar ta ɓangaren duk abin da za a bauta wa Allah da shi wanda shari'a ta tabbatar da shi da dalilai na hadisi da alkur'ani shine abin da ake cewa abin kirki kuma yake zama ana samun sakayyar Allah a kansa kamar kwatankwacin wanda ya ɗauki wani abu ya bayar don Allah a matsayin sadaka to dangane da irin wannan na wanda shari'a ta tabbatar idan muka koma hadisin da muka yi kafin mu zo nan da ɗan tazara kaɗan akwai hadisin da manzo yake cewa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa amru bil ma'rufi sadaqa wa nahyun anil munkar sadaqa sai manzo ya ta lissafo su ka ce subhanallah ina da ladan sadaka abin kirki ne da shari'a ta tabbatar Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika ko yayi umarni da ai tasbihi haka kuma hamdu din bihamdi rabbika wa kullu tahmidatin sadaqa an fahimta ko da hadisin da yake manzo yake cewa wato zancen da Allah ya fi so zantukan da Allah ya fi so subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kaga dalilai na shari'a sun tabbatar da faɗin la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar duka waɗannan ayyukan kirki ne da in kai su za a baka sakayya da ladan wanda isa da to wannan misali ne wanzo ya mana ƙarin bayani ne da muka ɗauki wannan hadisi muka guwa da wannan da muke ciki da ya ce duk abin kirki in kana so kai warware da abin in ka ɗauko wannan to ka fara filla filla da shi at-tahmid at-tahlil at-tasbih haka da sauransu al'amru bil ma'ruf annahyi anil munkar duk sun shiga ciki to shi wannan hadisi mai bayanin dukkan wani tasbihi dukkan hailala dukkan tahmidi sadaka ne imam muslim ya rawace shi sannan akwai abinda jama'a za su haɗu a kan cewar abin kirki abu ne mai kyau ko da ba wani dalili da suka sani da shari'a ta ce a yi shi amma ka tsaya ka bibi tushe na addinin Allah ina goyon bayan irin wannan abu to wannan in dai bai ci karo da dokar shari'a ba bai ci karo da wani tsari na Allah da manzo ba ana karɓar sa a matsayin abin kirki wanda al'ada ta tabbata misali yayin da aka ce ka ga yarinya kana so ka san mahaifanta sun yi ɗawainiya da wahala a kanta hatta kai manzalin da ka ganta kake sha'awar su ko wanda da ka ganta sanda ake ɗawainiya da ita tana 'yar ƙarama ko an ce ka bi ta inda take ma ba za ka bi ƙarshen ta an gama shan wahalar ta eh, su cuta su meye su gyara ta su meye duk hatta kai lokacin da kuma kai kaga taimaka kawai sai bahaushe kace to gaskiya duk wanda yazo zai nemi aure ya kamata ya ɗanyi wani abu da zai ba iyayen a kira shi kamar gaisuwa uwa da uba alkur'ani ne zo da wannan hadisi ne zo da shi amma wanda ya abin kirkin da kaga abin da iya ba ka yaba kaga cewa eh to lalle ka in ka masa wannan zai dan bashi wani jin daɗi cewa eh wannan abin yana da kima gurin su daraja har yau wahala kai to kai ma saboda ganin kima wannan abin da kuma sha'auka da shi kama ga dan wani abu an fahimta sai aka ce to kuma ya kamata a ce bayan an aura maka ita ta tare kaga irin wahalar da aka daunar da aka ma abin da aka karba gurin ka bai ta kara kara ba sadaki ine mai sauki an fahimta ko to har wa yau sai kuma aka ce to ai bawan Allah da yarinya nan da kyau ya kuma ya ya yi ƙoƙarin da abin da ya kamata shine matsuguninta shine haddasa kaya na satura yi mata hadda waye mu ma iya duk ya bi mu da abin kirki to a yi abinci da ba zai kasa masa wata shida ba a kai masa gara ƙarin yabawa da abin da aya ce ta zo da gara hadisi ne zo da shi amma al'ada al'ummar ce ta ga cewar wanda itsa ya rike maka ɗanka ya kaddara shi yake ci gaba da kula da shi kana jin baka da fargaba yanzu wanda hannunka yake hannunsa ɗanka yake hannunsa to sai ka ce to bar kai wani abu shi ma da zai ji daɗi ya faranta masa rai ya ci gaba da riƙon ya ba aya ba ce ba hadisi to idan kai da ka za ka yi gaisuwar uwa da uba da aka ce ko ka yi kaka eh, ina da kyau bar ka yi bai fi ƙarfin kai ba za ka iya yi a su suka ce za su yi gara bai fi karfin su yi ba sai suka yi ana ganin su wani abu ne mai kyau abinci ne za a ciyar tallafi ne da za a yi ko amma ba shari'a ce ta zo da ciwar sai an yi shi to in kana iya yi kai ko suna iya yi suka yi ba wanda zai ce da su ba su yi kyauta ba ai kai da aka kama ka ci ka san an kyauta ko ko aya ta zo da shi ba ko hadisi bai zo da shi kuma ka san wanda aka dauko aka bar aka ci aka samu kwanciyar hankalin tsuwa ai da lada an fahimta to akwai abin da yake al'ada ta zamantakewa da cuɗanyar juna takan sa a ga ina da kyau a yi shi to idan bai zo ya hana wani abu da shari'a ta tabbatar ba in an yi shi ba laifi ba shi yasa a babin mu'amalar shari'a takan kau da kai kan ire-iren waɗannan abubuwa ba cikin ba ɗauko su irin wani harkar safa cewa bidoyin aure a in ka ce ba za ka yi ba kuma iyayen nan suka fahimci addini suka ce a to dama ba dole ba ne Ka kama na gaisuwa uwa da uba ba sai ka kayan lebe ba ba masa daki sutura an ka gara ma kamata ka gara ma ka mata kai Allah ya dora matsuguni kai Allah ya dora mumin yana ko to amma da ai ba sai an zo ana irin wannan ba ma da kai da su ko to haka abin to akwai abin da yake ma'arufi a al'ada ana ganin ina da kyau kuma ana yi to in ba zuwa aka aka ce in ba a yi wannan abin ba ba za a yi abin da shari'a ta ce ba to anan ne zai zafi matsala in kuka ce ba za ku bada auren ba sai in za a yi laifi ba za ku bada auren ba sai in za a bada gaisuwar uwa da uba ba za ku bada auren ba sai in an za a yi kaza an fahimta to anan sai ya ce to ko kuma abin da kuke ganin sa yana da kyau wanda ba wai asalin sa tushen shari'a ne zo da shi ba to kuna nema kuma ku tashi wanda yake mai tushen da shi to anan sai ya ce kun zo da wani abu sabu an fahimta ku. amma in ba wannan kuka ga za ku iya yi kuka yi ya ga zai iya yayi to ba wani matsala a ciki shari'a abu ne mai kyau an ƙaru da shi an ci an sha ko ya bayar an ji daɗi ko kuma shi an bashi ya ji daɗi an faranta masa to wannan malamai suke magana kowanne daga ciki in ka yi shi za ka yi kima da daraja ko za ka samu sakayya da lada inda ya kai da kyakkyawan niyya kullu ma'arufin sadaka da manzo ce sadaka ne ake nufi da sadaka sai malamai suka ce sadaka abinda ake nufi da ita Abin da mutum ke fitarwa ya cire daga cikin dokiyarsa ya bayar ga wani mabukaci don neman samun kusanci gurin Allah shi ake cewa sadaka asali ba tilasta ma aka ba kai ne ka ga dama ka sa kanka kake so ka samu ƙarin daraja da matsayi a gurin Allah sai ka ce ka ciro wani abu daga abin da Allah ya baka ka yi wa wani mabukaci gudunmawa da shi to sunansa sadaka wasu lokuta kuma ana ambata sadaka ana nufin abin da yake na tilas dole na zakka ita ma lokaci ana gaya mata sadaka Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah yajzil mutasaddiqin haƙiƙa Allah yana saka wa masu sadaka da abin da ya dace da saka musu da shi na sakayya da ladan to shine sai manzo ce kullu ma'rufin sadaqa ma'ana abin da ake samun sakayya Allah ne a kansa cewar ana iya gaya wa zakka ta tilas dole sunan sadaka wasu lokuta Allah yake cewa da manzo khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Allah ce ka karba daga cikin dukiyarsu me sadaqatan to ai ta nafila ba zuwa ake a ce ku kawo zakkan nafila ba ko ta tilasta ake bi a ce ku kawo zakkan lokaci yayi ko ta shanu ko ta amfanin gona ko ta dukiya ita ce ake wani ko lokaci ana kiran sadaka ana nufin ibadar zakka ta tilas dole wani lokaci ana faɗa sadaka a asalin ma'anarta ana nufin abin da ka cire dan kanka dan neman kusanci da lada a gurin Allah ka taimaka mabukaci da shi shine sadaka to duk wanda ya faɗi wani abin kirki ko ya aikata wani abin kirki to Allah subhanahu wataala zai masa sa sakayyar wanda ya cire wani abu na dukiya ibayar a matsayin mai neman kusanci da lada a gurin Allah sai hadisin da ke bai da wannan shi ma dai an karɓo shi daga sabon annabi jabir dan abdullah da mun yi bayanin waye shi qala sahabin annabi jabir ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce Mamin musulmi babu wani musulmi da ya su garsan zai dasa wani da shi. illa kana face sai ma ukila minhu lahu sadaka abinda aka ci daga shi ya zamar masa sadaka ka shuka goba ko ka dasa ta ko ka dasa mangwaro ko ka dasa gwanda ko wasu waɗannan wanda suke iya yin reshe da bishiya a amfana da abin da suka fitar na 'ya'ya a ƙaru da abin da suka yi na inuwa a ƙaru da abin da za a cira na itace a amfani da shi a ƙaru da abin da za a sassaƙa ko a cira daga cikin wato jijiya a yi magani da shi irin yadda ake ta cira wato ne gwanda da goba da lemo a yi borin daji don a yaƙi typhoid da malaria ko to duk abin da za a wato ainihin cira daga wannan abin da ka dasa wanda za a ci ko a yi magani da shi ko a sha ko a yi inuwa manzo yake cewa sadaka za ka samu lada kamar kwatan kwatankwacin wanda ya cire dukiyarsa ya ba dan ya samu kusanci gurin Allah wa masu rika min hula sadaka abin da aka sata naka daga wannan abin da ka dasa shi ma zai zamo maka sadaka shi can ya ɗauka a matsayin sata ilaifi har ga Allah kai kuma ya ɗaukan maka ba tare da san ranka ba kai ka bashi ba ka samu ladan abu ɗaya ne ya faru shi ya ɗauka kai aka ɗaukawa kai da lada shi kuma da zunubi ko to mazo yake cewa abin aka satan maka daga abinda wato ainihin ka dasa sadaka shi wanda zai zo ya sauke maka mangwar tas sai gari ya waye ka ba ko daya shi na ganin ya sha to bai sha ba kai kam da ciwo ka sa buri bana mangwaron nan baka samu kuɗi ka samu kaza ka zo an kwashe tas ba abin maka ko rage ba to shi na ga ya cuce ka ya tafi amma kuma kai kana da sakayya da ladan duk wanda ya cira daga ciki wala yarza'uhu ahadun babu wani da zai ragan maka wannan abin da ka dasa illa kana lahu sadaqa face sai ya zama sadaqa gare ka rawahu muslim muslim rawaci wannan hadisi to sai malai ya mana da ruwa da take cewa fala yagrisul muslim muslim din sai aka sa masa al maimakon ma min muslimin sai aka ce fala yagrisul muslim cewar babu wani musulmi da zai dasa ba a banza Allah ya ce babu wani musulmi da zai dasa ba saboda ai shi wanda ya karbi addinin Allah shi yake da imanin da Allah yake wanda suka yi shi sakayya akan abin kirkin da suka kenan da wani arna zai dashe duk garin nan da bishiyoyin da za a ci a karu da su a amfana to ba shi da ladan sadaka a gurin Allah saboda shi ba musulmi bane an fahimta ko shi yasa manzo ce ma min muslim ko fala garisul muslimu wannan sifar da aka siffata da shi sai wanda ya amsa wannan sunan na musulmi shi ike da wannan sa kai yadda ladan domin duk wanda bai da imani duk abin kirkin da zai yi sa sakayyarsa iskar da yake shaƙa ta Allah da ruwan da yake sha wa Allah da inuwar da yake samu ta Allah da abincin da yake ci na Allah amma an ji lahira fa qadimna ila ma min amalin Allahu haba'an manthura Allah ce duk abin da ana suka zamu tunkare shi mu mai da shi toka mu mai da shi kamar ƙura a bashe kewa ba su mu komai da shi saboda haka sai wanda yake musulmi shine zai samu wannan wato damar da karabas na an yi tsallake na na wa masu rika minhu ma'a illa kana lahu sadaqa illa fahuwan to ba karanta kila ba wa ma ukila minhu ko na ku me aka ce ku eh? a wani an kawo wani abin na ɗin da eh. wa ma akalatit tsairu eh, fa huwa lahu sadaqa ina eh, faɗe shi sanda nake karanta bakin kuma yanzu ma nan gaba kaɗan zan faɗo shi eh, zan faɗo shi eh zan faɗo shi dama shine bambancin nuskha ta shi littafin da kuma an ka koma wacan tushen da aka cicciro hadisan eh ana samun irin wannan wajen masu kwafar shi hadisin tun lokacin ma da suke ake da hannu da ma lokacin da ake tafawa din wani a tafawa ya tafa kuskure wani kuma a'a ba kuskure bane amma a nasa tafin iya kaza ya tafa wani kuma kaza ya tafa ana samun irin to saboda haka wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaka babu wani wato ainihin abu da za a raga face sai ya zama masa sadaka to muka ci wannan lafazin da ke cewa fala ya muslimu garsan fayakulu minhu insanu babu wani abu da mutum musulmi zai dasa sai wani mutum ya ci daga wannan abin da ya dasa wala dabba ko wata dabba ta ci daga wannan abin da ya dasa wala shay'un ko wani abu anan wasu nasu kwan wala shay'un sai wala tsairun an fahimta ko babu wani tsuntsu da zai ci daga wannan abin da ya rasa illa kana lahu sadaqa face sai abin da aka ci nan ya zama masa sadaka ila yawmil qiyama hatta shin qiyama ko wannan an sa haka ila yawmil qiyama hatta shin qiyama to kenan wannan sai yake sanar da mu cewa da mutum ya ci abin da ka dasa da dabba ta ci abin da ka dasa da tsuntsu ya ci abin da ka dasa duka kowanne ina zan maka sanadiyya da dalilin samun lada ba a faɗo su ba kuma ko to hasu babu wata tururuwa za ta ɗauki wata ƙwaya da aka sissike ko kuma ta fito daga garin wato ainihin girbi ta faɗo ita kuma ta zo ta jida ta kai ramin ta face sai an baka sadaka saboda baiwa Allah daga cikin bayi tururuwa ta sami ita ma abin da za ta ci daga abin da ka dasa ko ka shuka ko haka za mu gani ga suna ta hawa bishiya suna saukowa su suka san me suke zuwa su dauko a saman bishiya su sauko da shi ƙasa tafi da shi ramin su kai dai ka riga ka shuka wata ma za ka tara wacce mutane ba sa cici amma kuma su suna samu abin da suke samu da nan wani ba ci zai ba ita bishiyar da ka dasa baya ci shi tsintsin amma zai zo ya sheƙa ya a ciki ka zama dalilin da ya samu inda zai sheƙarsa ka samu ladan abin da zai ko haka to manzo yake faɗar irin ladan da ake samu rawayahu jami'an min riwayati Anas radiyallahu anhu da Bukhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi amma kuma ruwaya daga Anas suka yi tarayya a kai cewar da manzo'i wala yarza'uhu ahadu babu wani wanda zai rage sai ce ayyan kusu ba wani wanda zai rage wannan abu face sai wato anin bawa ya samu lada a wata ruwayar ma cewa kai la su muslimun gharsan wala yazra'u zar'an an fahimta babu wani musulmi da zai dasa wani da shi ko ya shuka wata shuka to me bambancin ya dasa wani da shi ko ya shuka wata shuka sai malaman suka ce in ka ji an ce gars da larabci to ita ce bishiyar da ko shukar da an yi ta take yin reshi tushe da wato anin itaciya mai karfi da kuma za ta yi rassa to ita ake cewa gars in kuma kan ji an ce zar to waɗanda su kuma za a shuka su ɗan fito su yi ganyayyaki irin su salak irin su alayyahu irin su yakuwa irin su yaɗiya irin su gasunan su rama waɗannan duk ba bishiyoyi suke ba ko to wanda suke bishiya su rassa har a samu sassaƙi aiwaye su ake cewa alharsu wanda kuma za su zo su yi ganyayyaki su ɗan yi wato ɗan yan sanda yan karama ko yan tsabga to su kuma su ake cewa azar to da wanda za ka shuka a ci a matsayin kamar kayan marmari na abin da ya shafi irin su ganyayyaki su salak su alayyahu su gabeji zuwa su lansir da sauransu to waɗannan duk in ka yi aka samu aka ci ko aka yi magani da shi to za ka samu sakayya da lada haka waɗancan ma da za a ci ko kuma a sami inuwa ko kuma a sassaɓa a magani ko kuma a cira a sami itacen da za a yi girki duk dai to babu wanda za ka yi face kana da ladansa su da ka bishiyar da ka shuka in za ka shekara dubu da rasuwa amma bishiyar tana nan ba ta mutu ba ba a fasa amfana ba ladanta ba zai fasa zuwa maka manzo ya ce eh, har tashin kiyama in ta wanzu zuwa tashin kiyama ladanka da sakayyar ka zai wanzu har zuwa tashin kiyama to wasu malamai suka ce cewar ma babu wata shuka da zai shuka idan misali kai shuka sai ta fito aka ci abin da za a ci sai aka sami iri daga mai aka sami iri daga shukanka sai aka shuka ba za ka fasa samu ba da har yanzu irin shukar ka ne ke bibiya yake tafiya saboda haka waɗannan abubuwan da suke ciki na sakayya da lada shine babban riba ga manomi sau da lokaci zai noman ya kwashe abin da noman sai ya ga da kuɗin da ya kashe na taki da abin da ya nafe shi da ruwa da ya rika zubawa da wahalar da ya ta yana yi ne yana in ya tattara sai gada kudin itare zai sai abin da ino ba har da ƙari an fahimta ko sai ga shi ya faɗi ko bai faɗi ba an fahimta saboda wancan abin da zai samu na lada kuma da bai ba ba zai same shi shi kuma wal akhiratu khairun wa abqa lahira ta fi duniya saboda shi ba anan ma za ka mora sai ka je lahira ka ga yafi maka amfani da rana to wannan hadisi yana wato ainihin ilmantar da mu da amfanar da mu da ƙaranmu da cewa musulunci na kwaɗaitarwa a riƙa da shan itatuwa da kuma shuka shukoki tsirrai a riƙa shuka su hakan zai sa a samu maganin kwarara hamada hakan zai sa a samu abinci hakan zai sa a sami icen amfani to amma yanzu sai muka juya muka zama kishiyar haka duk inda bishiya take yanzu kawo da ita yake ko ba a maiwa da wata shi sa sai ka tar da wato ainihin in batumin birni je kauye sai ta santi shi ka ai inuwa da iska na kauye ko saboda akwai bishiyoyi da suke fitar da wato ainihin iskan da dan adam yake bukata oxygen kai kuma kana fitar da wacce suke bukata to sai aka same su da yawa a guri kaga za ka sami yalwar abin da za ka shiga cikin sauki tunan kuma sai duk aka zazzabta da su aka ciccire sai ma gidan wane da wane suna suke dan dasa wannan mai tsawon an gane ko amma duk an ciccire tsuntsu bai zo ya ci ba bai zo ya yi sheƙa ba ba a sami inuwa ba ba a sami icen da za a girki ba ba a yi ba ga nan da yaba to wannan hadisi na sanda mutum musulunci na kwaɗaitar da a rika dasa bishiyoyi don amfana da za a yi a lahira da kuma morar da za a yi a duniya a cire wanda za a cire a amfani da shi amma a rika maiwa da sabon a rika sa wasu sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa dasa bishiya da shuka tsirrai da za a mora ina daga cikin ayyukan da sakayya su da ladansu baya yankewa har zuwa tashin alkiyama kaga ba karamin alkhairi ba sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa mutumin da ya shuka wata shuka ko ya dasa wani da shi sai wani ya zo ya satan masa za a ba shi ladan abin da aka satar masa ashe dai bai da asara to malamai suka ce ba sai wanda ya sata ba haka wanda ya wabce masa shammatarsa ya ga ɗaya ko ya wabce sun taho a babar aka fincike shi kenan kawai kankace mai wani an gudu da abin da ya shi ma yana da lada su kuma suna da zunubi haka wanda kuma wato wani abu ya zo ya lalata ka riga kana ga cewar ka ai bana za ka ɗaya bashin ka kawai ruwan ƙarshe sai zo tafi da ita gaba ɗaya to za ka kai asara amma akwai ladan da Allah ta nan maka cewar an tafi da shi daga nan duniya amma an miƙa ma lahira sai dai zuciya za ta ji ba daɗi to amma in kai haƙuri ka nemi sakayya ka gurin Allah babu taɓewa a ciki to wannan hadisi da imamun nawayi ya biyo bayan wanda ya gabata da shi kamar sharhi ike daɗe mana da fayyace mana bayani idan mun kawo hadisin da ke cewa kullu tasbihatin sadaka ko wa kullu tahlilatin sadaka ce bangaren abin da zaka furta na tasbihi na tahmidi na tahlili zaka samu lada da sakayyar sadaka saboda kayi abin kirki a shari'a to haka idan ka dawo ma al'adar mutane ta gadar da a rika dasa bishiya ana samun inuwar da za a sha ana samun icen da za a sassaƙa a magani ana samun icen da za a sara a girki ko ana samun 'ya'yan itatuwar da za a mura a ci su gina jiki su yi maganin wata cutar to shi ma akwai lada da wancan da zaka yi abin zaka ce eh, Allah ne yace tasbihi sadaka eh, manzo ne kai ce tasbihi sadaka ce yace tahlili sadaka ce to shi din ma dai ya ce idan ka rasa wani da shi tare da kai kayi dan ka mora wasu naka su mora ka sami inuwa a sami abin da za a ci a sami to kana da lada da sakayya sadaka saboda haka sai zamanto da hadisin da muka faɗa na kullu tasbihatin da kuma wannan mai maganar dasa wani abin da shi da tsuntsu zai mora ko ƙwaro ko ɗan adam ko dabba shi ma karin bayani ne akan wannan hadisi kuma imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama da yake malami ne mai zurfin fahimta da iya tsamo hukunce-hukunce a dalilai na shari'a sai ɗauki wannan hadisin da wanda ya gabace sai sa su a babu yawaitar hanyoyin alkhairi a musulunci ko ka samu alkhairi a furcinka na subhanallah walhamdulillah wala ila illa ka samu alkhairi a abin da ka dasa ko ka shuka aka ci aka mora da haka mumini in dai ba da gaskiya da Allah babu wani abu da zai tafi a banza Bura ka wannan shi ke nuna jin kan ubangiji gare mu da rahamarsa gare mu da sansa gare mu mu kuma abin da ya kamace mu a matsayin mu na bayi da muka samu irin wannan sako na bayani na manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama ci amfani da wannan bayani kada wanda ya san cewar aka rasa bishiya ko aka shuka wata shuka ana samun lada da sakayya a lahira banda amfanin da za a mora a duniya ya zama kuma shine wanda baya yi sai wanda bai san wannan ba shi yake yi shi ba ma yake da lada ba shi bai san ma da wannan bayanin ba a to ya kamata a ce kai da kai ilimin ka sani a riƙa ganin haka a tare da nan gaba ci gaba da gine-ginen mu a rika samar da guraren da za a shuka kakka karin da filin tatas yadda wani mai bayanin yadda yake tsara filaye yake magana wani actus yake cewa matsalar wato mai dan karamin fili rabin fegi ne da shi amma sai ce duk abin da ake mai fegi uku da rabi a yi masa a cikin gidansa a yi ban ɗaki a yi suto a yi ɗakin kwana a yi na yara to sai ga duk kamar kiwon tattabaru ko to kai wannan ina ma za shi ka bishiya ai ba ba mata guri ba ita ba ta da guri to amma in kai ya fulani da gwargwadon yadda kake da shi kai yadda za ka samu wata yawa a cikin gida kakka kunta ta komai kut kut kut kut kut sai kuma ka bar inda za ka dan dasa bishiyar za ta yi maka rana za ka samu lada kuma gina ma ba zai rika zafi matsananci din nan ban lokacin zafi haka to wannan shine kusa abin da ya sawwaka na abin da ya shafi su waɗannan hadisi abin da muka da Allah ba mu su kuskure kuma Allah ya fi salam bar mutum ya rasu a wata ƙasa ɗauko shi a kawo shi ƙasarsa da za a binne shi zama ya zama dalilin ɗaukar lokaci mai tsaho kwanaki ko satuttuka ba a kawo shi ba tare cewar manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa a yi gaggawar kai mamaci zuwa ga kabarinsa ya irin wannan e idan abu yana da alaka da musulmi ne zalla jan abun da rashin yin yadda za a samu gaggawa da manzo ya ce a yi zai zama masu dalilin da za su samu laifi amma in ya zamanto alaƙa ce ta da kai musulmi da wanda ba musulmi ba kafin ka karɓi gawar sai an yi wanda cike-cike sai an yi rubuce-rubuce sai an yi waye an yi mai an yi mai to bayan da ka iya da wani abu naka a hannun wanda bai san dokokin Allah da tsarin kurwan manzo ba shi dama a abin da yake yi a laifinsa ma bai kai laifin rashin imanin da bai ko shi ne abin da ba shi yake cewa wani mai yanka zai wa gawa ya mutu ai ran da zai sa ma a ji zafin babu shi don kayan ke shi mai kai sau da to wanda ba musulmi ba dama shi kwata-kwata dokokin musulunci bai san su ba kuma dama faɗa ma yake da su in ya san su ma da ya san to ba abin mamaki ba ne inda wata gawaka a hannunsa ya hana ka ta isa gare ka cikin sauki to kuma na kiran cewar in so samu ne kai a matsayinka na musulmi in daidai da za ka yi ka zama gawaka ta zama a hannun ɗan uwanka musulmi shi ya fi don da abin za a yi yadda allah ya ce manzo ya ce so da to wannan tsaikon da aka samu su wanda suke masu gawar musulmai baya da suka iya idan suka tsinci kansu ba a iya ba su gawar akan kare wani abu ne ya faru da su ba da san su shi kuma ubangiji baya kama bawa da abin da ya zama ba da san rai ba da niyya ba an fahimta ko to da haka wannan jinkirin ba zai zama matsala ga su musulman ba su kuma an ran da suka yi jinkirin sakin wannan gawa ta isa ga masu ita da shari'a ta ce ana so a sake ta akan kari to laifi suka kara akan laifin ma na rashin imani wanda ya fi muni an fahimta ko to kamar magana da muke ne yanzu kai ka shuka shuka wani ya zo ya sace kai da lada shi da zunubi ko to kai ne da gawa ta ka ce a baka ai gaggawa ka samu lada amma ya sakan maka ana ta yin laifi ana ta yin saɓar ƙin sakinta to a duk sanda aka sake ta kai dai ka karba kai abinda Allah ya ce manzo ya Kana da sakayyar Allah ya samu dace Allah ya ji kansu da rahama ya gafarta musu na na kusa uwar dan ba shi ya shuka ba amma ga ta a gonarsa an zo ana magana gonar nan tawaye ta ce wani ce abin da ke cikin ta na itaciya da kuma ƴaƴan itatuwa na waye na mai gonan ne ko kasancewar Allah ne ya tsiro da ita anan? nan ai Allah ya so shi da ya zama dalilin da a gonarsa za a rika samun wannan alkhairi ai dama ita neman ta Allah da imana ai wa in ta wa in ta'uddu la tuhsuha akwai wanda ka za ka zama sanadiyar ka dasa akwai kuma da shi ke fito da shi saboda haka wanda ya fito da shi a gonar ka kake bata kulawa kake killacewa kake gyarawa ka ci. a ka'ida sai da izinin ka da yadda ka za a taba wanda zai tsinci. bishiyar da take ta wane ta gonar wane in abin da zai cira bai wuci wanda a al'umma a mu'amalar sayo da kullum ana kau da kai da ya fi irin wannan ba ya zo mangwane ne ga na ya yi wato ainihin tushe tushe kaza sannan kuma a kowane ɗaya za ka samu wato kamar gura irin ɗaruruwa amma sai ciri ƙwaya ɗaya rak na ya mai da yawo wannan to wannan ana kau da kai ba ma a ɗaukansa ɓanna amma da zai hau ijijjiga ijijjiga ai ka san cewar ɓanna zai ko wanda bai faɗo ba ya faɗo to kaga da bambanci wannan akwai abubuwan da dama al'umma a tsakanin su suna yafiyarsa ina daga cikin kyakkyawan abin da aka ce abin kirki sadaka ba shari'a ce ta ce duk wanda ya zo ɗan ɗauki kwaɗe ba masa ba amma zamantakewar tare ta sa ɗabi'a tare tana so kuma ko kai ka zo gona ka ce ah, ga dan wannan dan taba mana ko ai kama kana baro har ma aka jin ba daɗin cewar ka ai duk wanda ka gaba dan dan dan dauka ɗaya ko ana dan roƙa ɗan ɗaya to kai ma ka ji tsoron sa a gaba ka ci ko to wannan babu matsala irin wannan amma wanda zai ɗiban barna ɗiban wato ainihin barnatawa da kuma wato ainihin ƙaran maka da abinka to wannan ne. ya saba da shi mai masu saka magani duk kusan irin abu ɗaya ne za ga shi ma ana kau da kai ba a hana na eh to wannan kuma abin da ke faruwa an yi ne don maganta maɓarnata, ɓannan maɓarnata. mutum ya yi masaras inda a ce misali a ɗan ɗaya biyu ce wani abu ne da bai wuce wato a ce a ce abinda wato ainihin tushe biyu zuwa uku za su samar ba su aka cira ba matsala bane to shi kai ka zo ka ciri biyu wancan zuwa ciri uku wancan zuwa ciri biyu kankace mai wannan ka zo ya ɗebe kun ɗebe kaga an fita daga maganar da ake ya zama cewar a ah, ɗaiɗaiku kuna suke ɗiba amma sun maka taron dangin da za su ƙarar da abin da ke cikin gona a to wannan sai kuma ya zama an hana mai yi yi ko mabannata sun samu damar su cigaba da banna to a irin wannan an ce an sa doka duk wanda ya ciri kwaya daya ya ciri dubu daya to za a maganta hana masu yi da kuma bannata musu kansu in ya so a wannan lokacin ba zai hana kuma su da kansu suna cikin gonar ka zo gita ah bismillah man gashi ta ya dan taba ga wannan a gasa a ba yara wannan ba matsala ko kuma kada kan kace da Allah dan ba mu ta gasa yace da daya biyu ba kaga da san ransa ya san ba wani abu ne wannan ba zai illata masa abin da yake to wannan babu matsala ce ku cewar wanda aka ce an cira dubu ɗaya an yi ne don maganta barnan mabarnata kada a hana masu yin noma a waye gari kuma kowa ma ya rasa eh. idan aka biya kuɗin an biya su kuɗin su ai kuɗin kayan su shi an yi maganin barnan shi kuma ka ba ya ƙara ba ya ci ba ɗaya dubu ɗaya kaga <laughs> kace me na kara daga yanzu yi gida ce da abin da to masha Allah idan eh. eh, mace tana cewa da mijinta yaya saboda ana cewa da shi yaya a gidansu shine babba kuma na gaya mai yaya ita ma ba ta su rika faɗa sunan mijinta saboda kaddara shi kawo abinci kullum i kawo kaza i kaza kuma a rika faɗa sunansa tsara haka sai shi ma take biya mar da yaya amma ita ta san ba yayan ta bane an fahimta ko wannan ba matsala bane kamar wani abu da ka shahara da shi dan an faɗa a gane kai ake nufi a sunan ka bari zama a ce ta mai da shi kamar wani muharramin ta dan wanta ai ba aure tsakanin su da ita to ba ta yi bane a matsayin kamar wani abu na zahari dama mata ma ba sa zahari an fahimta ko wannan ba matsala ko kuma shi gidan kowa cewa yake da shi abba duk ƴaƴansa abba abba abba ita ma ta in ba cewa ta kira mun abba ba za ta zai tana cewa kira shi ba a gane ba wallo ci kai ku je ku kira mun abba a gurin ku yake abba amma ita a gurin ta ba abba bane an fahimta ko wannan ba matsala a ciki ba laifi bane na'am duk wata eme eh, to na ji ba matsala in ya hada lissafi da shi in kuma ya wanda ya saba ya uku kuma ya wannan ɗin alkhari ne bisa alkhari duk wanda ya ɗauka ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu